Masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin daga Laraba ne na mako-mako daga nan Daily Trust tare da Muhammad Awal Suleiman. Zamantakewar aure na tattare da abubuwa da dama waɗanda waɗansu lokutan ke zamowa alheri a waɗansu lokutan kuma a samu akasin haka. Yanayin aiki ko neman abinci na raba ma'aurata ta yadda za ka ga mata da ‘ya'ya na Legas, miji na jigawa, ko kuma mata da ‘ya'ya na jigawa, miji kuma na Legas. Yaya irin wannan zamantakewar ke kasancewa? Ko akwai waɗansu ƙalubale dangane da irin wannan zamantakewa? Rashin fahimta yana shigowa a yi ta samun saɓani kusan kullum sannan kowace irin bukata idan ta taso sai an maka magana ko da kuwa ta naira goma ce saɓanin a baya idan kana tare da su za su iya fahimtar cewa akwai ko da babu kuma ko da kana da shi ka hana su ma ba za su damu ba. Mutum zai ga shi ne matar gida shi ne mai gida za ka ga abin stressful a ce kai kaɗai kake rike da gida ka rike da yara ka kula da komai da komai To mecece mafita? Mutum da fahimta duk lokacin da aka zo aka ce dan adam yana kare kansa saboda Allah to kuma wajibi ne shi ma wannan kare kansa da yake saboda Allah a bata kariya domin idan aka bar mutum a karan kansa kawai kullum a ce a bari imaninsa ya kare shi turan da kuma shi ya samu dama komai zai iya faruwa Neto, eh abu ɗaya ne zuwa biyu. Shi idan ma'aikacin gwamnati ne ya zama da cewa duk wiki zai zo ya yi da iyalinsa. Da farko ga waɗansu mata da suke zaune ba wuri ɗaya da mazajensu ba. Gaskiya ba abun ba izi don kin san menene problem in negative side ɗin irin kun daɗe ba kwa tare shi yana can zai manta da ke neman mata abubuwa da iri-iri ba kula don koda yana kula can yana ganin wasu matan ke kuma ya daɗe baya ganin adonki baya ganin komai hankalin shi zai karkata gurin sannan ke kuma zaki zauna ne wani ma ba zai kira ki ba fa sai kin kira shi in ma kin samu mai abun nan once a while zai iya kiran ki maybe late haka in ya zo kuna tare ba kiye ɗin dan already ya is already committed outside ba wani kula kin ga kamar in baya nan wani ba zai iya siyan abinci enough ya ajiye miki ba amma in yana nan bara yi lakin abubuwa ba amma ya cire kuɗin da ke za ki iya siya abin da shi yake siya miki ya baki ba zai iya ba sannan ko ya dawo gida ma irin ba wani kula sosai saboda is already committed outside zaki ga ya zauna wani yana chatting ma bai da lokacin gaskiya za ki ga yawancin mata da suke zaune daban-daban da mazajen su za ki ga ba caring ba love ba wani affection ba wani chilling so rayuwan kawai is just Allah dai kyauta just hakuri ne kawai a sautari dai kalubale da aka fi fiya fuskanta shine mutum zai ga shine matar gida shine mai gida zaka ga abin stressful a ce kai kadai kake rike da gida ka rike da yara ka kula da komai da komai ba kamar a ce in mai gida yana nan ba tunda in mai gida yana nan kowa yana yin nashi part din zaka ga shi yana harkar shi ke ma kina naki harkar zaka ga abin ya zama tunda partnership ne dama kowa yana nashi play role din akan in kai kadai ne zaka ga wannan role din dama kai kadai duk kake yin su a lokaci guda kai naka na mace sannan kuma kai na namiji akwai wannan kaga duk wani harkar cefanen gida mutum zai baka kudin cefane eh amma zaka gani duk kai kake yi a wannan lokacin ma zaka gane irin yadda maza suna kokari da suke tafi da harkar cefane da wasu abubuwa da harka da yara da komai da komai sannan a wani lokutan akwai kadaici zaka ga wata ranar kana so ka dan zauna da abokin zama sai ka ga saboda ba a zama guri daya akwai distance so haka ne to akwai irin wayannan challenges kalubalen da mata ke fuskanta gaskiya shine na farko dai rashin kula rashin kula gaskiya yakan jawo shi sa ka ga yanzu yawanci mata sa ka ga suna da hawan jini saboda depression rashin kula ma wani abu ne a rayuwar mace kamar kaga kamar bangaren sha'awa haka wani zai iya tafiya ma wata biyu wata uku bai waye ta ba kuma in ya zo gidan haka dan hankalin shi already yana waje ko da ya zo ba zai iya biya mata bukatunta kamar na mu'amalar aure ba haka don gaskiya ba zai iya kusantanta ba ko ya zo irin sai dai a sati so ɗaya so biyu haka dai kuma kaga irin wannan kala mutum na haƙuri yana haƙuri yana haƙuri wata ma kaga har ya jawo ga irin ta je tana neman maza a waje matsaloli kamar na a misali mutum yana nesa da matarsa zai kasance babu shakuwa tsakanin shi da matarsa musamman ma kuma ga 'ya'yansa shi ma duk zai zama babu sha'uwa kuma ma san yanzu a yanzu dai zamanin nan da ake ciki ba tsoron Allah suka suka yi ba shi yasa zaka ga da yawa mata yanzu suke bin mazajen wasu ba su tsaya ga mazajen su kawai ba hmm. duk wannan abin yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da shi na nesa da juna da suke gaskiya wato zaman miji a wani gari mata a wani gari yana sa mata ta fara biye biyen maza kenan kwarai kuwa so kima kuwa saboda wani abin ga ne mu ba kyau ba gaskiya to misali eh, tun da yanayin rayuwa wani lokaci mm. dalili yanayin dalili ya zama dole sai an zauna a wurare daban-daban ɗin. haka ne musamman ma wajen aiki ko neman abinci yaya za a idan ana so a samu daidaito ya zama cewa ita ma tabbata cutu ba shi mijin bai cutu ba kuma kowa ya fahimci cewa akwai amana a tsakani Nito, eh abu ɗaya ne zuwa biyu. Shi idan ma'aikacin gwamnati ne ya zama da cewa duk zai zo ya yi da iyalinsa. Idan ba shi da halifa. Sai ya zama a wata aƙalla izo sau biyu a misali ya zo rabin kan tsakiyar wata izo ƙarshen wata. Hmm. In kuma duk ba wannan halin izo akalla dai duk wata ya ringa ziyartar iyalin. Idan kuma ɗan kasuwa ne ya ringa daidaita shi ma abubuwan da ya kamata a ce duk wata yana bibiyar halin da matarsa ita suke ciki yana zuwa yana ziyartar su. To Hakan zai zai ja zai sa a samu daidaito gaskiya shine masalaha Waɗansu mata kenan da ke rayuwa ba tare da mazajensu ba, da bayanin irin zamantakewar. Yanzu kuma ga mazan su ma da bayanansu. Eh gaskiya rayuwa a ba tare da iyali ba rayuwa ne mai wahala kuma rayuwa ne wanda take cike da ƙalubale da kuma jarabawoyi kala-kala Yanzu babban abin da muke fuskanta na ƙalubale ɗaukan tsawon lokaci ba tare da mutum ya koma gida wajen ganin iyalinsa ba. Duk da ni gaskiya ba wai ina aiki ba ne a waje guda ɗaya. So na farko zaman garin ma wahala ne so amma kuma amfanin zaman shine kana ɗan samun abin da za ka ci da iyalinka. Sannan wani babban kuma ƙalubalen wani lokaci kana zamanka za a kira ka daga gida a ce a ce yaro ba lafiya ko kuma mai ɗakin ma ita kanta a ce ba lafiya ko kuma iyaye a ce suna ɗan buƙatan wani abu na jin daɗin rayuwa haka da sauransu. gaskiya dai kam duk wanda yake rayuwa abuja in dai ba wai irin ya kafu sosai ba a ce yana samun wasu kuɗaɗe masu yawa haka to tabbas rayuwa a wannan gari rayuwa ce wadda akwai wahala a cikinta kuma tabbas ana samun natsuwa sosai idan mutum ya tuna yana da hanyar da wani lokaci zai ɗan samu abin da zai tura ma gida domin ko su ci abinci haka ko su kuɗin magani ko kuma biyan kuɗin makarantar yara. Sannan babu abin da dai yake dan ƙara ba mu wahala kamar irin rashin zama waje ɗaya. Idan har ba mutum yana da abin da ya kamata a ce ya ɗan samu nasarar sarrafa rayuwar batun a nan garin to yana shan wahala. Gaskiya kam wannan abu ne wanda yake da matuƙar wahala. amma kuma muna fatan insha Allah wata rana yanayi zai zo mana wanda za a ce ko mu dada da iyalanmu nan ko kuma a ce mu koma inda iyalanmu suke da zama mu zauna tare da su domin babu abin da ya fi zama tare da iyali daɗi a ce a ce kana tare da su kana kula da yaranka da tarbiyyansu game da da kuma maganan karatunsu saboda wani lokaci iyaye mata suna ƙoƙari amma lokaci za ka ga ta wani bangaren suna buƙatar support da encouragement akan wasu abubuwa na tarbiyyan yara. Assalamu alaikum. Gaskiyar magana shine akwai kalubale ga ma'aikaci wanda yake aiki a wani gari ko wata jiha kuma baya tare da iyalansa. Ba manyan manyan kalubalen da za a iya cewa mutum yana fuskanta musamman ni kaina a kalubalen da nake fuskanta shine akwai matsalar wato abinci da kuma matsalar rashin kusanci da iyali na. idan ka dubi al'amura yadda suka sauya a najeriya kusan komai a iya cewa ya yi tsada so yadda yanayin yadda muke rayuwa ya yi daidai da wato a ce mutum yana da mata biyu kenan saboda kudaden da yake kashewa yana shi kadansa to ba zai kashe irin waɗannan kudaden ba idan yana tare da iyalinsa musamman a gurin sayan abinci na biyu kalubale shine ko da baka da kuɗi iyalinka ba za su aminta ba ɗari bisa ɗari cewa baka da kuɗi sai dai su yi tunanin cewa kana da shi ne ka hana musu sai ka ga eh, rashin fahimta yana shigowa a yi ta samun saɓani kusan kullum sannan kowace irin bukata idan ta taso sai an maka magana ko da kuwa ta naira goma ce Saɓanin a baya idan kana tare da su za su iya fahimtar cewa akwai ko da babu kuma ko da kana da shi ka hana su ma ba za su damu ba amma idan baka tare da su to dukkanin abin da suka bukata in ba a yi ba to wallahi ba karamar rigima ba ce gaskiya kusan a iya cewa wannan shine a babban kalubale ni dai na kan kaina da na fuskanta tsawon shekaru kusan goma sha hudu na aiki wanda kusan shekaru kuma yanzu tun bayan aure kuma bani tare da iyali a inda nake aiki na gode bayan jin ta bakin ma'aurata da yanayin aiki ya tilasta musu zama nesa da iyalansu Mun ji ta bakin masana harkokin zamantakewar aure. Sunana Ali Dan Abba limamin masallacin Millati Ibrahim da ke unguwar Sabur Kawaji a nan birnin Kano. To dangane da abin da zai kawo fahimtar juna tsakanin miji da mata abubuwa ne waɗanda za mu kalle su kamar haka. Kullum abin da ya kamata ma'aurata su dinga kallo shine wannan aure da suke yi ibada ce. Ibada ma'ana wani abu ne wanda za a yi shi ba na son zuciyarka ko son zuciyar ita matar ba abu ne da ake maganar ya Allah ya tsara shi ya ake son a gudanar da shi to wannan shine tushen farko na abin da mutum ya kamata ya kalla kawai ibada ce to duk wani abu na tunanin cewa ko harka ce globalization cewar al'amura sun canja ko kuma ka daidaita kanka tsakanin kai da mace ko duk da yake ko ke ki ɗauka cewar a'a akwai wannan gender equality da ake magana to wannan duk babu shi magana ce ka kalli ibada kina ibada yana ibada ka san matsayinka ta san matsayinta to wannan shine abu na farko abu na biyu shine haƙƙi mu sani cewar Allah subhanahu wataala ya sanya haƙƙoƙin da ya kamata kai musamman tun daga abin da ya shafi ciyarwa tufatarwa kula da lafiyarta wannan nauye nauyen ko taka kuɗi take yi ko mun kuɗin da take da shi saboda haka nauyin akan ka yake ba akan ta yake ba domin kuma yadda Allah ya faɗa mana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim da abin da ka ɗara ta shine da wannan maganar ciyarwa ɗin shi yasa malamai suka yi bayani shi haƙƙin da yake kan miji na matarsa wanda wanda yake kan kan namiji to shine akwai abin da ake kira hukukul maliyya haƙƙi na dukiya wanda kai zaka bada sadaki da kuma kai ne zaka kama wurin da za ta zauna ko ka gina mata sannan kuma a ciyarwa saboda haka zaka dinga bata wannan to shi yasa Allah ya ce maza su ne tsayayyu akan mataye da abin da Allah ya fifita su na daga abin da wato suke ciyarwa suke ciyar da waɗannan mataye nasu to ya zama wajibi lalle mutum ya kula da wannan haƙƙi duk da yake kanka akwai haƙƙi kuma da ake kira, kira ma'anawiya wato shi wannan na ma'ana cewa ka kyautata mata idan ba ita kaɗai ba ce saboda haka yi mata adalci kar ka saci kwananta ka kai wata kar kai mata rashin adalci kai ta ɗaukan wata kana yin tafiya da ita saboda kai ta kuma ka batta to wannan haƙoƙin lalle kula da su abu na uku shine haƙuri haƙuri shine jikon zamantakewar aure kar ka ɗauke ta yanzu kawai kana auna ta da daidai kai lissafin kanka abin da kake ganin cewar yanzu duk wani tunani naka a kai kana son ta zama to haka a wannan kayan kuskure domin ita halitta shi daga haƙarƙaranka don haka tana da irin nata tunanin kuma tana da irin nata kura-kura to amma ka dinga haƙuri da ita inda za ka yi hakuri da ta insha Allahu to ka riga ka gama to waɗannan abubuwa guda uku in dai mutum zai ɗauke su shine a cure a dunkule bayan tsoron Allah to nakan ce namiji ya lura da haƙƙi guda biyu ya gama da zamantakewa wanne ne shine an ba shi amana ya riƙe amana abu na biyu ya yi haƙuri in yi wannan ya gama idan muka koma bangaren mace ita ma na farko ta sani cewar ta zo ta yi aure domin tsoron Allah za ta kare kanta za ta kame daga abin da zai afkar da ita cikin fushin ubangiji shine wato yanzu na kuma ta sani cewa daga kan wannan mijin babu wani wanda ya isa ya ce shi kuma zai rabe ta to sannan ta sani abu na biyu haƙƙin da Allah ya ɗora mata nasa shine da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ga mace da take ta ce nagartacciyar mace wadda ake kira mar'atu saliha mace ta kwarai mace ta gari mace ta kirki yace ce ce wadda idan ta kalle ka saboda haka sai ta sa ma farin ciki a cikin zuciyarka kallo kawai da kallo ta gama maka sannan ba za ta kware ka ba a cikin dukiyarka taimaka maka abin da baka so ko kuma ta bar wani ya zo ya hau maka gidanka ko ya shiga cikin maka gidanka duk wani abin da baka bukata saboda haka za ta kiyaye to wannan matar mata arziki ce ma'ana haƙoƙinsa ki tabbatar zaki ki ba shi haƙƙinsa kada ya kira ki shimfiɗarsa ki ce ba za ki halarci wannan shimfiɗar tasa ba wannan babban laifi ne har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko da tana kan tanderu ma'ana akan wuta take ko kuma akan abin da ake kira ƙarshen wato abin nan ƙarshen inda raƙumi wato sirdin raƙumi a nan wurin da namiji zai ce yana da bukatar matarsa a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ta hana shi kanta to ita ma a curi a dunkule shine akan ce idan ta yi abubuwa guda biyu to ta gama da zamantakewar aure menene na farko biyayya abu na biyu ta zamanto mai haƙuri idan kika yi wannan saboda haka insha Allah ta'ala baki da wata matsala dangane da abin da duk ya shafi al'amuranki to wannan su ne abubuwan da za mu ja hankali a kansu maza ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye da abin da Allah subhanahu wa ta'ala dora muku na wannan zamantakewa zama ne ba na ƙara ba kuma zama ne wanda ake son dama kowa ya abin da zai fita wajen Allah saboda wannan ibada ce ƙarfafaffiyar ibada duk wanda ya fito yana korari to saboda haka da gidan aure ya fito to da haka baka da wata isa in ba gidan aure ba to da haka gidan aure ake son a gyara komai da komai tarbiyya ta inganta tsoron Allah cusa shi a cikin gida zamantakewar to za ta inganta kuma za ta yi kyau Allah ta'ala ya datar da mu wani albarka Shirin daga Laraba kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya bibiyar shirin ta Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja, da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Hadeji jihar Jigawa, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da kuma ta amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar. a kan mita ɗari matsakaicin zango. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma ta Tunin Radio. Sai kuma ta shafin Aminiya ta kafar intanet a aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust da twitter.com slash aminiya trust da kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. Masu sauraro barka da dawowa. A farkon shirin kun ji yadda rayuwar ma'auratan da ke zaune a wurare daban-daban ke kasancewa da ƙalubalen da suke fuskanta. Imam Idris Yunus, Ibn Hazm babban limamin masallacin ƙasa na ƙungiyar ɗaliban Najeriya Musulmi, ƙwararren mai ba da shawarwari ne kan zamantakewar aure, ya ba da shawara kan yadda za a inganta zaman aure a kowane yanayi. Wato abu na farko ita aure wani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halarta shi tsakanin namiji da kuma mace. To akwai musabbab wanda ɗabi'atan mutum ya sani ya sa aka yi aure ɗin to shine a samar da 'ya'ya ita kuma al'umma ta ci gaba. To kuma wannan musabbabin baya faruwa sai har akwai wasu abebaɗe waɗanda suke haɗa waɗannan dangogi guda biyu shine jinsin namiji da kuma mace daga ciki akwai shi mijin akwai abin da yake bukata gurin matarsa wanda ya sa zai iya zama da ita ɗin to ita kuma kanta akwai abin da take bukata a gurinsa wanda ya sa za ta iya zama da shi ɗin gaba ke biya. so aure bai tsaya a kan abin da yake kawai kan tunanin ɗan adam na a'a bari a yi jima'i a sauransu ba akwai abubuwa da yake na bukatu daga lokacin da aka zo aka ce shi kuma mijin ya yi wa matarsa nisa to gaskiya akan rasa wa'annan abebaɗan da sukan iya sa shi kan auren a yi haƙuri da shi kuma a ci ribarsa daga ciki abin da ita macen za ta iya bukata wurin namiji akwai kasancewarsa namiji a kusa da ita kan akwai kasancewar in za ta yi bacci ta tabbatar da cewar a tare da ita akwai wani mijin da yake kwanci wanda yake tare da ita kan nan kuma akwai kariya wanda shi kuma namiji yake bata kada kuma akwai kuma jima'i wacce sha'awa ce take jawowa a same ta akwai kulawa kamar na abin da zaka ci abin da zaka sha da kuma bukata ta kwaɗayi wanda baya cikin abin da yake kosar da cikinta amma yana kosar da zuciyarta matsayin ta na mace duk lokacin da kuma aka samu namiji ya yi wa mace nisa har na ɗan wasu lokuta to ta rasa waɗannan abai da sukan iya jawowa ta yi haƙuri da zamantakewar aure domin daga lokacin da aka ce namiji yanzu ya yi wa mace nisa ko ta hanyar ya tafi aikin cirayi ko kuma ya tafi wani aiki wani gari ita kuma ba ta nan kaga ta rasa wanda zai kwanta da ita ta rasa wanda zai ba ta tsaro wanda za ta riƙa kallon shi kullum ta rasa wanda za ta kalle shi ta ci wannan namiji ne wanda kuma shari'a ta halatta mata shi kuma ta rasa wanda zai ɗauke mata sha'awa na kwaɗayi na kwanciya na aure kuma ta rasa wanda zai ɗauke mata kwaɗayi na rai me kwaɗayi na rai wani lokacin takan ji tana sha'awar cin goruba kuma tana so a ce namijin da kansa shi ya fita ya je nemo mata daga lokacin da aka ce namiji shi kuma ya yi wannan nisan to kuma kaga an samu wannan matsalar na gaba kuma kasance wata tare da miji a lokaci guda yakan ba ta kariya daga shaidani to kuma shi ma namijin yana buƙatar waɗannan abubuwa ya ba shi kariya daga shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wata ran yana tare da sahabbansa sai wata mata ta wuce to shi sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa ka cokan ilimi ne gare mu da an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to shi manzon Allah abun koyi ne kyakkyawa gare mu mu al'umma shi yasa ya shiga rayuwa iri iri na wahalhalu da na jin daɗi da kuma yadda aka yi manzan Allah ya tsira a cikinsu don ya zama mana izina kuma mu koyi da shi a cikinta. sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbansa sai wata ta wuce da kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin gida ya samu ɗaya daga cikin iyalinsa tana haila ya kuma samu ɗaya tana dama kunu ya ce ta wanke hannunta kan ya biya buƙatarsa na sha'awa na ɗan adam da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbansa sun ga alama ta wanka a tare da manza. Allah shine ya wanka ta janaba shine manzo Allah yake faɗa musu wata magana yake cewa inda mar'a tuqbil bi surati shaytan wa tudbir fi surati ita fa mace tana fuskan mutum da sura ce ta shaytan kuma ta juya masa baya da ita wannan sura ta shaytan sai ki duk mutumin da ya ji wani abu irin wannan ya gano wata to faliya a ahala ya tafi gurin iyalinsa nan take fa innahu yadhhabu ma fi qalbi wannan abin bai tafiyar da sha'awa da ta shiga cikin zuciyarsa shi a matsayinsa na mutum wannan zai nuna maka cewa kaga wannan sallallahu alaihi wasallam ne balle kuma ni da wanda Aisha radiyallahu anha tana cewa shi manzon Allah kum li irbi idan dai wajen rike mutunci ne da kuma rike sha'awa ba wanda ya kai manzon Allah to amma kuma sai ya gwada mana wani abu to aka samu kuma shi namiji yayi tafiya ya kuma yi wa iyalinsa nisa yana fuskantar irin waɗannan matsaloli na rayuwa da kuma jarabawa daga mata wanda zai iya fuskanta kuma a ce babu inda zai kuma shiga don ya samu kansa sauki to kaga abin da yake mafi kusanci da shi shaɗan ita kuma matar da take gida ita ma tana jin irin waɗannan abubuwan kuma babu wanda namijin tare da ita so wanda yake kusa da ita a wannan lokacin kuma shaɗan ne to kaga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya a ƙara a baina nisa'i baya tafiya shi kadai kawai dan tafiya ta kama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi tafiya ne yayi ƙura'a tsakanin matansa duk wanda ƙura'a ya faɗa a kan sai a ɗauke ta ita za a yi tafiya ganin hatta ya kunkuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya wani lokacin yakan tafi da iyalansa saboda sha'awa da kuma mahimmancin zamantakewa da mace a rayuwa to kun ga kenan akwai illa babba gaskiya wanda ake fuskanta to kuma mafiya akasarin matanmu sukan ji kunya gaskiya su fito su faɗa maka abin da suke ji a zuciyarsu ko kuma wasu abubuwa da suke damu idan dai an kai wata matuƙa ne a rayuwa to kuma sai su ɗauki mataki wanda kowa da kowa zai zo ya ce wayo Allah mace a tashi a bar kawai haka kawai akwai illa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa masa a cikin alqur'ani kuma aka yi mana bayani filla filla akan al'amari na ila'i ta mutum ya rantse ba zai sadu da iyalansa ba to sai aka ce za a ba shi jinkiri har na watanni guda hudu to idan wannan watanni guda hudu suka yi bai doya sadu da ita ba to anan ita kuma shari'a sai ta kallafa wa alkali ya tilasta shi ya sadu da ita ko kuma ya tilasta shi ya rabu da ita Shi ne hukunci na ila'i da kuma sai a samu mutum kuma sai ya tashi ya doguwar tafiya baya tare da iyalinsa wannan kokowar haƙurin da mace za ta iya yi ne kamar inda hafsa take faɗa cewa kokowar haƙurin da mace take iya yi wata hudu ba tare da namiji to shi yasa hatta idda ta wafaci to sai aka ba mace wata hudu da kwana goma wanda kaga akwai alhini da kuma damuwa na rasuwa amma daga lokacin nan yayi to kuma ba abin da take bukata shine rayuwa da ɗa namiji to kuma sai kasance sauran iddoji ba sa wuce wa'annan kwanakin da ake faɗa ɗin ko ya zama jini uku ko kuma tsarki uku akan saɓani na malamai to yana daga cikin wato abin da ya kamata a ce su ma'aurata su lura cewar fa ita aure fa an yi ne domin a zan ana tare kuma ana ba juna shawarwari kuma ana jin numfashin juna akan kowane lokaci kan nan kuma ana jin matsalolin juna ana kuma iya jin farin cikin juna yana daga cikin abubuwan da yake fuskantar mata musamman daga lokacin da miji ya yi tafiya ya tafi cera ya ɗauki lokaci to shi kuma shi ɗan abin da yake kinsa masa shi ne yana can yana jin daɗi ko kuma yana can shi ma yana yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace da shari'a ba wani lokacin yunwa ma yake ji amma ita shi ɗan zai nuna mata mijinta yana nan yana cin kaji yana cin wasu abubuwa waɗanda yake wato na jin daɗi ne abin da shaɗin zai kinta masa kenan to kuma tun daga nan gurin kuma an fara samun matsala to da aka shi yasa Umar ibn Khattab ko da yaƙi aka ce mutum ya je to akan ba shi wani lokaci wanda zai dawo a gurguje domin bukata ta iyalinsa abin da nake so in ba da shawara a nan gurin shine gaskiya duk wata tafiya da namiji zai yi idan har akwai imkani ko da za a wahala na ya tabbatar da cewa ya tafi da iyalansa to gaskiya min babu aula yayi idan kuma wannan imkaniya din a kasance babu ita saboda babu yadda za a yi akwai rashi to gaskiya wannan wajibi ne gare shi ya rinka zuwa akai-akai domin ɗauke mata wannan damuwa da take da shi kan nan kamar yadda na faɗa a baya ita damuwar ba kawai ta tsaya akan jima'i bane a'a hatta numfashinka da kuma gumin jikinka tana ƙauna kai hatta warin jikinka wani lokacin tana so ta ci saboda zamantakewa in ka fara zama da mutum yau da kullum to za ka tara kuma ka saba da komai nashi har in ka tara babu ɗin kuma to kana jin wahala kuma kana jin wani kunci na rayuwa akan rashin wannan abubuwa da abin da ake yi ne yanzu wanda za ka zo ka tara wani ya tashi ya yi tafiyarsa ya yi wata biyar shida bakwai takwas wani ma ya yi shekaru ko da sunan karatu ko kuma da sunan aiki ya bar iyalansa to gaskiya akwai cutarwa ga iyalan ko da kuwa bata fito ta faɗa ba kan nan mutum da fahimta duk lokacin da aka zo aka ce ɗan adam yana kare kansa saboda Allah Da kuma wajibi ne shi ma wannan kare kansa da yake saboda Allah a bata kariya domin idan aka bar mutum a karan kansa kawai kullum a ce a bari imaninsa ya kare shi turan da kuma shi ya samu dama komai zai iya faruwa amma ba za ka zo ka yi tafiya ba ka je ka tafi karamar shekara guda ko shekara biyu ka tafi karatu matarka tana nan yar adalci ta saba da ganin namiji tana da sha'awa kuma tana da bukata ta rayuwa tana so ita ma a ce tana da wasu abubuwa da to gaskiya a yi kokari a ɗauki mataki a kan irin wa'annan abubuwa wanda yake za mu iya koyan wannan a rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa manzon Allah bai taɓa yi wa iyalinsa nisa ba a tarihi da muka sani tafiyar da za mu zo mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ba iyalinsa. ina kallon wasu abubuwan da za mu iya kirga kuma ba tafiya ba ce wacce za ta ɗauki kwanaki da dama ma balle a yi maganar watanni. To masu sauraro da wannan bayani na Imam Idris Yunus Ibn Hazm babban limamin masallacin ƙasa na ƙungiyar ɗaliban Najeriya Musulmi da ke gwarinfa shirin daga Laraba na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai Allah kai mu ranar Laraba mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin da yarda Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Nana Khadija Ibrahim. Daga nan Daily Trust muke cewa ku huta lafiya.